الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ji tabbata Allah salatu ya ce ci da aminci ne tabbata ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko hmm. august 2016 kalendar miladiya mai karatu ya goye da karatun karatu ta fiye sharfa suna yin al'imamu albar bahari rahimahullahu ta'ala man ga wa'alan bi an na duniya daru imanin wa islamin wa ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama fi ga mu'minu na musulmu na fi a kamihin wa mawarisihim wa zaba'ihihim alaihim ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر إلا ما أظهر لك من طريق شرائع الإسلام من نعم، واعلم جبيه bi anna duniya sede iji dara imanin wa islamin ije ije imani yobe musulunci wa ummatu muhammadin aluma ya ne za sallan ma fi ha mu'minu na musulmin a fi ijo a yi mumini musulmi fi a kamihim wa mawarisihim ya e bayan hukunci wa gangan da ya guga shi wadda ba ihihin biyan na jazunan wasalati alaihim biya ga jajali ala kuma adi salla wala na shahadu bi a hadin bi haƙiƙatin iman ya jiri a zandon da bi haƙiƙan imaniya hatta ya ci bi jami'i shari'i islam sun ga da yabe shari'a musulunci bayanin fa'in kassara fi in min zalika in ga agbapon etiyan da ciominin nan ka ne na kisal imani zanne imani ga ji hatta ya tuba su ga tuba ji wa'alam dimgire an na imanahu ilallahi ta'ala ke da imani da ba sun isin latunan tammal imani imani zanna gumi au na kisal imani kuma imani ji illa ma a zahara laka sai nan galla wele shara'i il islam ya shari'a musulunci wani kin wani ga abu ana wani ga wabe ne wani ko ya shiga ci ci musulmi ji ko ji ganewa zai shiga fi go amala alama ya kafircin dorowa na treatment ke musulunci ga wajen wajen sallama wajen sallama ko ji gane ko mm. dan dole musulmi ga wajin gani biyan ajiz waja ajo shi bi ina ma ga zuma na waji ke waji amma ga anjeli waji ku sallah mm. ko ji gane ko mm. amma in ba za ne ba ni gwa je no ka shi hugun no la maru ki don ba so ko ina da ga la wo zahiri na ga ga ba hukunci ina wa so da mo na wuce sakani mu so ko wai na ga ya buje rajiyawa riji na shi ele gan e ga jafi jo eji la e la e ji da eji sallah e ewa elu zaka e aji e wa salam e gba qur'anu e makanta islamiyya ji ba eji ji gorgodo jide ji da e ji ji ne musulunci na wari ji gashi a ga ji ji musulmiya amma ji musulmiya a jagun amma a gizashi kuma kala to yanzu wajen gane ko ji abin da zashi a kan ayi jiki a yi ja waga sun mini a wari lokaci o adito a wari je fi bo na shi na kan na shi yanzu to video da ya ja ya ro wato ke sashi ko ji bashara ya ganna walan bi anna duniya dogai janna daru imani wa islamu ejiye musulunci yo gangan da imani ni da masalaci ne man ga wa'alan bi annad duniya dara bi annad duniya daru imanin wa islam yo gaiji da na imani ne bi musulunci bi ma'ana musulunci bi imani jabe jiwo ko ji na ko mm. amma alkiyami da ne gaba ko mm. aka ga zane mumini ko zane musulmi ijebuwa lotun ci ga atuta ti imanaku ga atuta ti musulunci bo ko mm. amma ya daga ajin ajeli wuci made imaniya umarje musulunci nga wale za na alikiyani ka ke gan wani wuto sun alakiya nga wale za na nga da alikiyani wa gan wuto shi je bo wuje to yula to yulo ma ideja mm. walau tara'if wurtifu ala nari fa qalu ya laita nuradu wala nashko wala nukazib bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin wa le ga aga lada aga kafiri ku da danin a sai ga e e tsogo e ga ga da jiji a ci ma la imani aji a magala kafi a magala gama na zadana

ishe ade daru imam daru islami amma da daru kufur hmm. ko ji gane ku hmm. amma wa ne ga tawil na shefo zanin wayi wuci jin sharai tuba daga ya tuye imani da ya tuye musulunci ishe gwe lungu alkiyabi gwe da ya gagbo hmm. kuma ne gan waji al-islam da al-imani ko ko ungerike ebona dina da martaba wuta da martaba ya mafari na al-islam na amadin martaba ya baci na al-iman na amadin martaba ya taci na al-islam na kemino be da hadis ne jibrilo na kede ne ali ngoli wa le ga al-islam ga zakwa sun to ya ci ci mhm. mu la imani ju ko mhm. wa le ga ka ga za madin musulunci wa le ga zama ji kafirci ga wa ji kafiri ga tsami amma imani ayar lura munafika ko ebe na irayi dabo na imani agumi na irayi madabo na imani ngumi na aga tun ya gani hmm. wale ma na ga dirki al'islamu ala hukuncin zahiri imani ta ala hukuncin ɗanɗan gbaza wani hmm. kemina hadisin ya jibrilu a ni diga al'islamu ga iwo jirki ajiye zai wajibu ta da gaske na sai allah annabi muhammadu mai tuci ya tsoye ci wa mola sallar ko gikini wa mola zakawaya wa mo fiya zuwa ramadan wa mo raji ya kata tsoye ci wa ne gan yanayi al-islam a cikin hadis na ba ne ya tuni zahiri na shi ya zai mm. ko mm. amma yanayi imani ganci na suku a cikin to ya labari ya ce ke imani wani ga imani ga wala imani ji ba tsoye ci wallahi ji mala'ika ji wallahi ji mai littafi ji wallahi ji ba tuci ji wallahi be fa alkiyami wala imani wajen be kaddara to alkhairu gangani be sharrun ko e imani da alislamu tun ya gani wale ma alislamu a yi ya tun ya gbangba imani ma ya tun ya akida ne za daidai gbonin amma ga ni tun ya bace na ga alislamu kawai tun ya amma to an imaniya to ne imani ga gabu ne al-islam motion inna dina inda allahi al-islam ko mm. ko la da illa wa antum muslimun e bana diga wa antum muslimun ne mun ne al-islam motion so to imani ga dawo ka kunan ma ga imani kawai tun ya amma to al-islam ya kada fulani mu'minuna mm. ngodi ago to al islam ali je wa ga da ga mai boko kalima gubo na jage izaji tama'a iftara ka wa izaftara ka ijtama'a ta al birru al birru wa taqwa ko al faqir da al miskin ko al islam bi al imani ko ta Allah wa ala ubu ba al-islam bi al-imani a maganin tewa ne ba ci ga gada a maga imani kawai tun al-islam ga gada ga al-islam kawai tun ma al-imani ga gada ga malajin ga kira al-islam wal imani zajta ma iftaraka ma wani abu tun ya guba ba jije bayan lafazin wala kire bayan ma'ana ijita ma'a iftaraka ma'ana a magu jikiyo kuma ga gabe da jaca ne tuye ba ke la ganda wai bayan ma'ana ke misali al fakir bi al miskini na wai ji fahimta ga ne ko hmm. ba na al imam barbari ga ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam fiha mu'minuna muslimuna fiha kamihim wa mawarithihim wa yin wa salatu al'umma ya nabi sa sallan man mu'min yau na yi musulmi na ya bayan kun ci ajo ya e kun ji ya bayan ya zo ajo to aga ji ajo da ala ko e bona da ne ga yi muslimi na wa yi mu'min na yi mu'min na wa yi ko an ga wale ko wani zane ga mumini na wayi musulmi automatic amma eza dan bo lulu fili o gon wayi musulmi wayi mumini ga to su ya wayi imani o dan gubo eza ma dan bo fi fili o gon wayi musulmi amma yen ci munafinci gubo ngaji imani o amma al-islamu ne wangi na dole imani a damu قالت arabu amanna كلم tuminu walakin قولوا aslamna al'arabu shiga ya yi maje gai laji ma da ya gai ya lo musulunci ya ta? amma to sun gawa liɗe ne daga lahuwa fili wani gawa dikiyo gawa ba hukuncin umar ta wani katilan nasa ta sha ga Allah ya Allah da wasu sun la'ajin furgami gobe an yi ta alaira a cikin da rubu ta ga fiye na sa Allah hannun mahmud bai tuke sun ce kaza kaza kaza hata karshe ai ma ji bai ga wancan wuyan yawanci wọ́n jí gánà kú àdíf yẹ usama idan ìzàlá yẹ zàlá ga usama mu wa níbi ce ga usama ga aka tanta ba da an kala la ilaha illallah wani ba ni wala yẹ zàlá ganin ga níbi un buga mai gwani le ufe su da yabi ko na níbi ga ala tafi ta hankali wani yan gbala wace da ku ga ku ga ha ya zabe ga níbi lani ga níbi sayawanci ga abin lokunda a ìjọba ya zaci cikin àti ugbagwa ugbaba baya kafirun shi na bugwarin nan sun sai ga la ilaha illallah ani daga ki mun cin nan ba ba da bi hu ani daga kilo cha hu wala ya allah wa musulmi هو أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنون مسلمون في أحكام nga fi ahkamihim wa mawarisihim e bayan hukunci ajo gani bato ya kuma shi ngole musulmi e bayan zahiri ya kunci musulmi ga nga jin hajjali wa kufu wa kufu nga a gojin alkafani nga jin a ga hukunci nga sogun makabarta wani mini ake yan musulmi da tace zaune ga zauna ne maka ke yi na layar ganji zuku wafe da goyayu wafe da kaunayu wafe bafin alkhairiyu wafe da ramayu wafe da goyu gama la ne nufi sa a sanin gama sanin mu'mini na fi tawa dihin ko don ko cɛ mun nini cɛ ne bɛ bonya ya gosi na wa tara o min ni cɛ ke gonya gosi na wa ta a tufi ni cɛ ne bɛ to fɛ bɛ kawo ne gosi na ka ma sani jasa di wa ko don ko cɛ da kan yi yo ni zai ta ka min o ko ne ga to ga ban ma ci ta da a lahu sa'il jasadi bi sahari wal humma ne kana ne ke bayani wani wa fe wo wa fe jile wal humma wa fe wo zafi annabi sa sun ga almuminu lil mumini kalbun ya ne shuddu ba'dahu ba'da mumini ya mumini ke na tunu yoko hmm. ya shuddu ba'dahu ba'da e gudu shi ka wa shi baka baina asabihi umaga egwa egwa kele jija ne bi ci gofi do shi ya e bugo mumini shi ya e gendo shi na mal ya khuwatu ya bago ya zaɗi izin la ya Allah wa ji mu da rasulullah wala ala ya musulunci wale wa mali ya bai ya ci bai shirke da sauran su yadda dalili a ji tabbatarwa inda kun fi min Allah burhan na shurutu shagumi mawani ma Allah gona kun hukuncin musulmi gawa jikin gawa gawa lawo ga wanda ba yi ko bai na shi su ne yana musulmi ya zo ne a lalle kan gari fasiki kaga wani dai lajuju musulunci ba yana zo ne munafiki ko hmm. ka yi ga yi to wani ga ai munafiqu aidan idza ba zabi na kudu ha bi hukmi annahu muslim a sheikh salih fawzan ga kan gari munafikin ga zuyo wa ga ajiye buga musulmi malam ya da na annahu munafin kala ta'ala illa ma zikilla ma zakaitu da goyi ne ga suna ngoli ene mazuna ngoli ne khitabu lil muslimin yana hmm. muslimi ga suna lalliyo hatta to yana alu kitabi ga suna lalliyo ko ta alladina utul kitaba hillun hmm. lakum yangi ciye to alu kitabi ku yayo halalli ana ga suna ko hmm. e gogo ngoyi de gannan nangi nanko rakun bishe gbagba da sauransu musulmi zuwa ko mishan ko yahudi wajiwo amma zabayu yan da jejibu ta kuti nan ko hmm. wane ne za a ji kiyayen kwayan kafiri shi kwayan yiwu na shi kwayan murtaddu na shi za a ji kiyayen wajiya da hmm. shagayin hinga ma murtaddu na tun yanzu ne bugu zane jiri daji la dalili ne

an yi da don wuri ga sun na sun kago da ji kan a fe bishe o maga bishe o mutum wani azo ko la diga ko diga da hakan da ko zan do ma wa fe ji ku zan mu ci sallah wa ga ke wa ga shaira jahadi akida amma un ga de na yan wuce ne da ji nga ebe ahụ sochi sala ụtụ ya tụ eyi nga abịa banwu jira tila hmm? hmm. etu na zami eji elu na nga zami mai kafin musulmi hmm? na mepa adị zami echi na owo báwọn jọ ọgbẹ́ ọgbẹ́ ọgbẹ́ lójú wọn ní àzùn àti ìdátẹ̀kẹ̀ fírí wọn yẹn ló ti gájẹ sami awari jiyo hmm. ato awari jiyo cici na kina suku hmm. a can ya tuli man katon a cuji sallah hmm. ngayin ha kila ta za ta zaji sa a ta kura ta zaji sa Allah magaya ne a goyi da jani ba ga za ne wuce jiki an wuje musulmi an gaskiya son kai dangan nan wajibi sàwọn jìbẹ títà àtúnyẹ jù bẹ́ẹ̀ ní àgọgẹ tí òun ṣe àyín pé ẹgẹ náà ṣe ẹgẹ pátá náà ń ṣe àyín pé àfẹ́ ní incident ó sì jẹ fàrọ àná ǹgẹ́ ẹ̀gbọ́ sọ ẹ̀dínà sọ wà lónìí. na kúlọ̀ lọ́tọ̀ náà ṣí jìbù tí a kú tì náà gán níbi zẹ̀jì jí máa níbi àdínì lóru yẹn ní ká jí náà wájà lẹ́yìn náà zẹ̀bí àtúkà fún wọ́n yà hmm. rawar salata alaihi ima na kan musulmi ga jihajjali kan gai fasiki kan wayi laifidici kan wayi to munafiki ko na ko na dai musulunci bu lawo wa mabiya na dai gugu na nan wa gukun ji ma ba duwayu wọ ma ba gafara yu ko ma na ma wọ́n ti gánà kó ẹ̀bọ́gọ́ kanan su kun lanna ga rabba na fil na waje kwanan da na saba kuna bil iman mini kwanan da na saba kuna bil iman a ta to zai ji zai ji fi firqu dala na ji boni firqatu dala dole mini firqu ya musulmi yo no ga le na de la bo dan ni ne ji kafira musulmi ayo ya buga zubu shi gan a shayara je kafiri ma turibi ma a shayara je kafiri a wari je kafiri kaza kaza je kafiri ma wajen da yi tuniyar gwanda da daliliya hmm. kuyo ko hmm. an ci maga shi ma ga polisi je kafiri amma wato da polisi gumi a gwada laji ofisa ne a sai jika fara jiga a su aji za su nani a su aji polisi ofisa gumi a wani <laughs> me ga polisi ofisa ya kafiri na kila wace laye miya sun ji fara yau sannan shiga shiganci zukun wa gan lauya kwata ya kafiri ko shiga na ko in ga je lauya ndo ci gumi abu ni a so ade to bari ta gumi abu ni eh. dan ka ka na fe gan mu da gan da ni bari ta mi aga na ni gon ki la bari ta ni la ji ci kafiri bari ta ni e ci musulmi firi ni mage lo ko ji fa inda yake mai na ko wewo ji fiti ugan na wani kanu ci gashi shiga ji zugu ga zando wani galo abuja ni shago shago fa mutane da zaman shiga hadirin ko fa kuta mun ne kiyo mun zo ne dangi be zan ga fi abuja ne jiki ne wa ne ne je wa ba ga bu dan bu da ta ko ji musu wa wa go ga so ku be to igbo ba to ya kila do na lo ji da da on ji aje Hm? za mu ci gashi shishi. mu ce wannan kukon na biyu ko gwagwuno na fahimta ya sun na lajewa na kowai lobe ra'ayin yawa riti shi ya nan a kan zawon jide kiya nan zawon jide zawon layuya mun kiriji wani zawon layuya sun fiji a nabi ibrahim man wani bara a beto babu wuni izu alali a wa kawai mi na bura wa min kuma ta bulu na min dunilla ya so mai shi na dangi na jedi a ci majini a ci mai lobe fahimta irin ya mai elu kura za ko loro nan doce san to baji ne ya eh ya ji bolo bolo bi ai ya mai tuara a mai tuaye mai a de shari e e e ya lo ya za ji ajali ya lo da zauren sai mai da sato mai da jato ta biya ji kila ne jimi ya na ya ci wangi ya ya kan wuce ga a ga

ko dai sai za shi shi wai wuka su makanta gwamnati in yi oshi ba sai wuka su gumo ya ko ya mai wururu ya ce gida nuna ci a gano mu ya kuwa rikici nan ila hmm? yi jiji wọn a yi kaza wọn la da shaɗu liya adin biya ki katili ta ya ce abi jami shirayi islam ya jiri a zandun da bi hakikan imani ga imani da na gumi a sun garbe shari'ar musulunci benin bi ma'ana ya ya li zandun da ga ka zan mumini yo na imani wa gumi na biyanne wa da aljanna daga wana ngo ji gane ko yan gwa janna ba nya sai kiyo sai bai dalili ko kuma sun ga shari'ar musulunci benin wali ma da ilimin nasa kemina zamani anabi a ce ga zana ga a ga anabi za ka zan mumini wani anabi ga kayan musulmi a ga anabi Allah ya zaka zan a ah, fi fulani fa innahu mu'min anabi Allah ya zaka zan wai dai mumini wani anabi ga au muslim kayan musulmi anabi ga mu jin bayani ga ga ga gafe di tas ga ga fe di tas ki en zai bayan so yace mu so yace ga nu sai unde gugu na amma ina wala o fili ona eno gbere ga do no ti o ma gan ko wunji wuji fast country na juji le bando ci wunji imani waji wunji wa munafiki wo e boko wa jiri uga imani waji kiya imani wa gumya no le to suna ji mazo ku e daga ajan ya Allah magfili awari di de method na je jina hmm. e daga ajan de li hmm. me wa kuno ba Allah magfili la Allah fadwi hmm. warhamu Allah goyu wa wa wa fa anhu wa akrim nuzulahu wa sim mudkhalahu hu hu ya zamirin ne ga zuwa ẹ̀bátà ní jẹ́ àǹdè ji àwọn àríjì gáàjì àṣàlà yìí káàfìrí àmọ́ àgáàgùn express lè gẹ́sà náà yìí ṣe káàfìrí akáṣà àgẹ́sùn àlẹ́jì kan mùsùlùmí hmm. sọkúgùn mùsùlùmí dígọ̀ ọgọ́rùn náà tún láàrín òní mùsùlùmí ayọ́ ńláyà tún kílọ̀ ọ̀tí àdújọ sálà lọ aláàmọ̀ hmm. fún ilẹ̀ wọ̀ ráhámù wọn sọkúgùn yóò gbé sọkúgùn yá ń da yẹ sọkúgùn àdáyé sọkúgùn gáfọ́rọ̀ ne wa wani gaji wuru da shi kudu musulunci wasu kudu an ya ji kan musulmi mun da ce su nga ji to sallah na yazo da wani ke wani. mun to sa bida wa yazo je a'udhu billahi mun aga aga duwe kilo ti ji ku sallah da sallah mm. ajin obi ne wai baki bona babu dan ba wa nabi ga kafir ya su ani biti gi kun sallah je na yi zubu ani malalu fe buju sallah ni bo ngole kaga a ga mu ya ajan la tu salli ala adiminu mata bada wala tu kiba la kauli amma wo i bo to la no ye buju ngole awali

Allah kiyaye mu fa yin qasara fi shay min zalika na kusul imani a tayi tuba ya zama ga jebu ya zama ga yando ci ga diminiyan lamarin ce kun ga shiga zane imani wake ko hmm. aqida ya lusunnati wal jamaa ai bi aqida ga zunubi dabo na shi mutu shirka ne ko na shirka kai wata su musulunci bu hmm. kuma wujin imani buwanin amma zane ga zunubi wuce jinan ga aje fasiki ku ga aje asi ku ga aje zane imani wa jinan ko mm. ebogo ga wa'alam anna imani wa ila Allah ta'ala tamul iman ana tasul imani yo kede imani ya zai bayan sai ce ko wa gumi ko mawaji ko ji ganya ko amma yana nga lawo ya ce za na zuku nga wa ya lotun biyo na wasu yin da gbanu ci sakani ba su illa ma azhara laka min tadi shara'il islam inda go yana nga lawo ya wa shari'a musulunci ta dina nga lotun da yana lo ya mini yana musulunci ya nona ko mm. wale ga lokacin shiga a da ga wani na zuku ko ngole ka ma ga wani da ngole ilimi da dai wa ma kuna muazibi na tana ba sa rasula aga ka ma tulu jajin yu aga shubo ala ki aboyu won ajigun ya ya won ajigun batan ba won ajigun aju bakajan rabbana la tuakilna inna sina aw aqtana won ajigun shubo ko tawilin nga ngadda gangani biyoya ko da hadisi ne da ga Allah ma anta bidi wa ana rabbuka Allah wa gayi tsoyici wa gayi wuce yami mai tsoyici yau ya nabi ga aksa a min shidat lifarki na ci bice ba tsananiya ga mananiya tsananiya ga fa da binin wani ebo biki shi nuci na nabi ga wazu musulunci wa jama'a nabi jama'a nan musa na jiga nan musa ga ji Allah na ilahan kama lahu aliha wa kuciya kiyaye ke mina su da ku tina nan musa ga ga innakum qaumun tajalun da yayo na jaji ci nan ko ji gane ko wa ne ga shirut ne ga gudu da mawani ne ba gaji ke ga lafiya ka na ba zan yi za zu musulunci wani ne ma daidai da kawai dun ne ga shirut shi ga mawani ne shi nan wayi man wuci ko wa ji ga zan don da iza ja amu min al amni aw al khawfi azaru bihi wa law radu ila rasul wa ko wa law al amni min la alima wal ladina yastanbituna minhu sabago wa ji ke wa daidai ne ya ganana ebogo yanzu jiki yanzu karayi abin da magana yi kafiri ya juga shi alabi man badala ji na faktulu magana yi kafiri ga ba gambe yi magana min gambe bai lawun da hillu na wula mai hillu na lahunna magana yi kafiri wa gawa gaza na aje to kontrol bai wala ya yi juji ga nono wala ya ji allah da kafiri na da mumini na sabila magana yi kafiri na magana na akuga jan da ya ba gafara yawan rabbana fil lana wa jifa lil na bil ko da ba ya da wa ba ga a da ku kafirani a nan wa kula da wato ba da bada ta to minu billahi wa da hu ko maga jahili ngole ko mai da a ji sallama biya ko amma a dai kaunawa amma a dai goyawa a ba nan bu eh amma a guwa ko zan gwa juwa kawo kai zane na ce musulmi na maga daji don hadisa wata jigwai ba hadisa yana rasu musulmin kafir wal kafin al hmm? hmm. musulmi kuma ga jan jeli bai a hukuma da bana sun yi musulmi amma ke su da makabartar musulmi shi ba a kiya ma da bai na wai gada na wai zuwa da gaza ne kafira ni wani kalijan na wa gawa hmm. umadanin umadanin wọn àti ètí à ẹ̀fọ́ àlìkìyà mi mọ sókún á ṣe ìtànwá á tànwá ẹ̀bọ́ náà ìwà tán àti káàkiri ṣe àǹfààní àwọn ọmọ atẹ́fọ́ oúnjẹ fàtú ṣàfihàn wọ́n ilé ẹ̀gẹ́ ẹni ṣe lọ́kùn tí nípa àtàkùn nga ìlú ní zanzibar náà ẹ̀zàdé àṣìṣe làwọn gẹ̀nà. ji sokoto kuna ke zai ji alibi to kuna ke zai ji addinin musulunci ko wale gan zane nu lawu ne ga da wa majijo amma ba hukunci ce ridda tubu hmm. ya budin wannan da min da waqidul islami lawu ma zawalil uzri nawa hmm. ne ko umma da uzri don da wa zawalil mawani yana jima juki na. energy ma kan energy mai mawani yan ko abatan ko ayaye ko pegani uga wujiga unda wa wa halwa mutaawilun nga ga na matawili da duni hal huwa muqallidun ko nga wuce min te tuza yati ga irin no hal huwa jahilun nga wa jahili wo hal huwa gadbanun nga wa je wuje fala yakuma alai bil riddati ma hadhihi mawani a ba ku je riddati ba bikin mawani da shiga da bana ngo le ga da na ngo le shurutu wal mawani da shiga ga ran mu so barai da zaji ko ka ga wannan e bugu a ga wa za su musulunci mu sai ba za da mun dojiya na youth ya busy don lamarin yan takafiri wasu kwadai kafin polisi kwadai kafin likali kwadai kafin lauya kwadai kafin da hannun iya la busy don kai mutumi ta jibwa da lakani arba'una disi lumatul itiqadi wasitiya tahawiyya litafin naji ya ce alkhairi ba na ga bayan naji ka na je su kama ta kafiri ci mun yasa wa da yi don wa nga man wuci gamiyo man bai ja Allah lahu fa ma lahu salatu ala mata min alif qiblati sunna nga sallah na mawaji nye kuma da na gaji hajji ne min arin kibilati wani sun noyo in na ari arin ti jo to a shayar a jitoyin bidiya ji fita cin arin kibilati wani marujumu gan bai zana futa kunin hmm. zane e cin da umar wajen hanyar a cikin futa kunin wazaniya wazani to ya ci daci baji wazaniya to ya ci daci yin zagi wallazi ya kulu na to zana mini ugu na wa gairu to zai jin da jane ni halittu da ci mini yan musulmi jona kranu gangani da zana pele ko a na fiye ci a pele wa gairuhum to zai ji ana salatu alaihim sunna wa ji kwa sallah sunna ken na bayani abu gali an daga zadiga lawun ci da imani ko cibiyar musulunci nan mu daga jajali a jinkun sallah kashi mm. za na ga haka da mini hali kiblaci a maga ga hali kiblaci ma'ana zai je jin sallah ce da ya jawu ka ba nan ya ji mu'amala biya mu'amala yan musulmi shi bayyana lau za mm. a yi lonin a yi rayo ko ma jajali ne gama la bulbar ba barbari ga wal marjumu za na futaku addinin musulunci da adalci ɗan hmm. e zai ci da umaibe ni hmm. ku ibe bai eriku ne ma ji tabbatarwa gan wakijin waya ci daga a cuji kiyo hukuma likali cuji rajimu hmm. ko aju rajimu ta su da na zugu no ile rajimu na na ju ne bu dokai musulunci daga alawa ji rajimu na gaji kiyo nga ajiyo rajimu amma nga wale ka na aji na rajimu na waji la ilaha illallah waji muhammadu rasulullah waji sallah musulmi yo shetan ji ji zauta gijo wuca lemban sokoji wuca zinan na ji mu baya waje hanyar a ci muji uku ce zina wuce a gaga a ji ku sallah abu funu abu ji alkafani abuji kusalla a yi so ebo kibo ake musulunci na yi da biyu musulmi nan wale ko wa ji ga yabo na wuji ku sallah mu so guma kabarta musulmi abu funu abu it mean ya tinye cin da ba no ko ji fa inda ya cin da ba ji to mini wu na mini wu ga ne wuji ga ne ya amma la no musulmi wu to ko abu na ji lazu musulunci anu ke ga na mini ugu nan ya na, fita ko yake yanzu na wani ko a nabi za a sallah ta to za na ji a fita kuwa yake yanzu a nabi jan ku sallah Ane nabi jin kuma yin sallah a nabi jan ma ya gani biya sallah ko a nabi za a sallah wujji ci ku sallah ke zanen wuci na mini ugu na. ke zane da yin ko kibarin daga ganimo na wani aji zane la kun zala anabi jin amma bi ke ga zane ce alaji ebo dudu fe wunu ya kibo ya zaji gan igaji iri na kun ji ga ebo e e na da na ikafiri na nga ne bi ci jin zini a sabe ga alawa ji sallah ebo na kiwi to sun musulmi

amma to sun musulmi a guji kiyo a funu a guji kusa la guji sogun makabarta musulmi ga ma ba duwa yi to ji gani ko ga salata alaihi sunna sallan na wajen ai eh, ku ne eh, kwana jiwa da sallan na sunnu ma'ana sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu alam al-imam al-barbari ce cewa wala ya khuruju ahadun min ahli al-qiblati zandoro a ciya mini ya kiblati wa minal islami daga musulunci ba hatta ya rudda ayatan min kitabillah sun ga rejectin aya mini ya littafi ya so yato au ya rudda shi an min asari rasulillah ko mu rejectin mutum mini asari ya nabi sallallahu alaihi wasallam yo aw yusalli li ghairillah ko ji salla ya zama tsari ce canan zuba yazbah li la ku sun ya zama tsari ce canan wai za fa'ala an min zalika in ga yan doci min ya turi na jo faqad wajaba alayka an tukhrijahu min al-islam wa jawabi ta ce bono guwa zu musulunci wannan fa idza lam yaf'al an min zalika ka go yan doci min na jibwa ma hmm. fa huwa mu ko hmm. fa huwa mu'minu wa muslimun sane mumini mai musulmi bil ismi la bil hakikati ko ma'ana ebe sunna yana wagon ga wani su wagon wagon ga munafiki yare amma yana ji lawo ya musulmi na sun ga waje ma daga musulmi yoyo ke lamari ba su ko na muna fata alheri amma muke na jina sharai gannan ko hmm. manya gangagai za a zu e, da ya zami e, ne a likibili jo a musulunci wa ko sai mm. zane in ganyen doci mini e na jawo ji musulunci na jina ko ma auya rudda shi amin asari rasulillah ko mu reject yanda ci mini asari ya nufi sa sallama in ga ga alkur'anu ji gaskiya ku ga sashen alkuranu ji gaskiya ko suna na ta junan ko ga unji gaskiya ko a ba hukunci ya zane da ya ribe ba biyan wa ga sokon lagar na be ga ya fi ciwi kaga zane ji jahili na rai kaga umarci takalidu wani na rai kaga umarci tawili na rai ngo jiga na ko ene we pagan bi asa rasulullah ne hadisi shi hmm. ngo le ebon matsala da ci dabo to ba za yi bushin ba za ba ga ci gwaji sun ga ci da ebo kibo mun ji hankali ko na ji sun ci da wuce sun man wuce na wuce ya mun ta ba wa alhali mai ko idan mun ta zuwa mu biya ebo a ga man na ga musulunci wa ko ji ga na wato ba matsala da ji complicate aw ya rudda shi amina ta rasulullahi bi ma'ana ngaje kafiri biyan ne sai ga shaga guba hawariji a yagitu kai daga tuka bayan lelo wazo musulunci murji a ma a ile oto ga ila daga ibe to yi imani an lefi nunga ji bata nu imani dundu imani madian ko ga tu bata lugwa a ga imani dundu imani imani imani madian wale ga ni dai da ahlus sunnati wal jamaa muskun a cikin madata ta cin a ga nga lope shirka da to ya e kafirci na jewunci kwanan ba na gazu musulunci ko mm. ba da tawaffur shuruti wa kifal mawani amma ya tunawa da ka guje ya e shirka wa maji kafirci wunci kwa ko mm. ko umaji mm. gan kemi kemi sali wato ula gamanin zadan alkur'ani ko sunna yana nabi ko gan sallaji doliya kowai da jibu ta ne na ji soye cana kowai son ya na ji soye cana ngole ko ma un jiri na ji ujiya ya su nufi ka da ringa ci ujiya yau kwale ga zannan wayin musulmi ko wayin mumini na kisul imani mumini na imani wa jinan imani wa jinan ma na alfasikul milli amma mutadila shi a ga yi da ga yi lokacin ka bayarin wadan tsakanin wadda tatacin wadan manzilatun bai nan manzilatai kunje mumini a umarci kashi a gun jagun tashin a gai fali ya magana da su a ganwa da nan malo na waciya wale ga waje mutar da da jiri ni alkiyami amma a ci da cin da bai je ba sun nan a wari da mutar da ko kai lokacin ka bai je fali ya magana da zan do a tangowa malo na waciya ko wato gan ila gangan bi da wani ani ga wani waje mu kwado na wasiya o ya kida wari jiki na zalla mm. murjiya shiganci mazugun agwa da ceya daga na jideriya ga koyar da gashi mutu yi da gairi ko zai ji sallah zai ji tsoyica kwa wanzu ya zai ji tsoyica e, na ebo na salla to su je daji ko tuye ya sun yi ba da yana su buya ji wani na ga daji ya kuki ko daji ya inda tun zanen wani lafa tsoyici ba ci kuma ga azu musulunci kul inna salati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin wa idza fa'ala shay'an min zalika faqad wajaba alayka an tukhrijahu minar islam wata hunga yadda ci mini yadda shi wajen waji wari da wani guwa su musulunci hunga yadda ci ci ko mun sallah zai ji tsoye canan wasu ya zai ji tsoye canan waje ibada zai ji tsoye canan waji waji bi na guwa su babu nan addini musulunci nan ko nga wale katon na sugun waga da ahaliya na ko waɗin wato gajin basiran a shiru tu shagun mawani ushi da gwa kaza da na kaza na na sheikh muhammad sheikh ah, muhammad ibn abdul wahab ngato zai je jibu ta ji kabarin eh, kabarin sai libada kabarin ah, ah, sai libada wani mu ya kafira e ba kibo jahilci nan da jahilin imamu ahmad ibn hanbali wa ga jami'a kufa ko wawan wanda ga ga alkuranu kalamun layi nan wani kafiri amma a ya ne jami'a shi dan gona yi jikiya na nan a ya ne jami'a da wani imam amma fe jito sallah zuma ne e bo kibo kun ki ga jayi ce kuwa ne shi ala de basira ga so e bo ga awun yun go ya a ta la ka kan wa kara kara a ta kan yi galibi zai yi bidiya ne zai dai kishiyan bidiya ji fi bidiyo eji e dawa logo da farot na jiki a ezoto ba ji sai zai ni illa e najir najir mala yi kasa alai amma zai ji awa mu fita ta mu ne suku hmm? a sai layan wa kala kala ala jiki ala kan ji ala yamci ya zuwa fai za lam ya fi'al shi an min zari fa wa mumin wato kaga ya zaji ne na jawu zu musulunci min ya na jiwu da gida na wako da sauran a ne mumini wa muslimun bil mai musulmi bayan sun nola bila a fi kati wuce gani a fi ka ya bayan sa ko ya zane gwanzu yadda gwanzu a yi ga wuce tsawa aiki zuwa ilil da ne bayan latunan wasariratu ko wasariratu ilallah yana musulunci don ba su ko wa kullu ma samita shay'an min al-athari kan do na bo ga wa asarin duru na shay an lam yablughu aqluka ko Na narju ko mm. na wa qawli rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulubul ibadi bayna usba'ain min asabi ar-rahman sallallahu azza wa jalla wa qawlihi inna allaha yanzilu ila as-sama'i dunya wa yanzilu yawma arafa wa yanzilu yawma al-qiyamah wa inna jahannama la yazalu yaturahu fiya hatta ya zo aliha kadama wajen lasanahu wa kaunin layi ta halalin abdi in mashita ilayya harwantu ilaika wa kauni halakallahu adama ala surati wa kauni rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ra'aitu rabbi fiya sani sura wa shi ba ya zin hadisi فعليك بالتصميم والتصديق والتفويض والرضا ولا تفسر شيئا من هذه بهواك فإن الإيمان بهذا واجب فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهل وكل ما سميت من الآثار شيئا kan dundunar gawo daga asarin jobi a hadisi shi yadda cina min malam ya bluwa kuluka yana hankali wa makijana na wa kauli rasulillah ke gana annabi sa sallam ga kulubul ibadi baina usba'aini min a asabi rahmani ne gwajin ya yi tare da tsakani gwajin ba tsakani gwajin guba shi sai ce wani wa kawuli ke ba ni ga inna Allah yanzu da ila sama yi duniya hakika sai ce cin sama yi jenan wa yanzu da yau ma'arafa sai ce mai cin hefu ya arafa yana wa yanzu da yau malkiyama sai ce mai cin hefu alkiyami nan wa yana jahannan kuma aka jahannama la ya zalu ko hmm. يطرح فيها عسيت شذا في نجاة والعياذ بالله حتى يضع عليها قدم هذا كقنا تيشيغا بتشول عدب وجل سناونا وقول يا حديث لنا باتا وقول الله تعالى للعبد بيغنا تيشا غوجيغا إما شيت إلي وقادا سببا مي هرولت إليك نعبيتش بباوي وقوله يبعني وقال خلق الله آدم على صورته كو in ba shi ta idan ya waga da zabe ta mi harwal tu ilai ka mi ashe ci be ba wa qawli ba mi ga khalaqa Allahu Adama ala surati sai jadi la nabi Adam ta ce suru bo wa qawli rasulullah be ga na alaihi sallam ga ra'aytu rabbi fi asani sura mi le sai ci mi yadda sura wanjo wa shi ba ya zil ahadith be ne di hadithin mena fa alayka bi taslimi wa gaji wa batunta wa tasdiki wa lahu ya gaskiya wa tafwidi ko mm. wa lawon yayin ga kaifi yake minan sifa wuce shi na su ko buyi da yawon war rida ko da yarda ji wadda a tafi da fil kaifiya ga rido da na layar dojin wala tu fasir shani ya bibi hawaka yanda cimin da shi magajin fasara bai kan yabon wani ma fa innal imana bi hadha wajibun iman ji bin nayi wajibi fa man fasara shi an min hadha bi hawawu da na gajin fasara yanda mini ba bonno bai kan yabon wani na warar da hu ci ma reject na fa wa yun da na jami'u tu ko hmm. nusus ya sifat na jadi tabbatarwa ya ce ci na waji wajibi na gudu tabbatarwa ke minu zai ne cin haki kubo na wa ma da la'ankali la'agun kan wuce fe gugo gan wa na ga to ci da kanana wa gwai in gwa ga to ci aliken na lugwa wa haka ngole on babu dalila ngole mu akila je jinna wa ma ji wa ma ke bi akide ke Allah subhanahu wa ta'ala ko mm. mun bai zando mini ya ali toji wani ya ban zai la sai ci abi ali toji daga mushabbiha jo to mushabbiha to mu'attila maza ku ba ba a aji wabi mu'attila shi a ga sai ci lafita cin al'ada shubwa a ga sai ci da sunna ja a ga sai ci da sifa ja mm. ko mm. kuma ga a ga suku a ga wa ga la sai ci abi zando mini ya ali toji wa wale mu'attil a shahagi ya gwane sai ci gawun da suna maga wanda sifa shi ko mu'attila ya maga sai ci da mu matsila shi masugu a yau ta ka yi ba ka jiga sai ci da suna shi maga sifa shi amma sifa ya zai lada bayan halittu ja su ci ya gima maza bayan a da suna ci wajen mari da cin a yi da jiga su na suna shi su sifa shi isbatan bila bi wuri tabbatarwa majun wa ko a maza sai ci da halittu ja ko nan gai maza bayan ahlu sunnati wal jama'a laisa kamislihi shay'un wa huwa samiu al-basir yadda bane da jiyan sai ci na sai ci mai wo mai le ngo le laisa kamislihi shay'un ne jiradiya mumassila bi mushabbiha ko wa huwa samiu al-basir ma wa jiradiya mu'attila shi ke misali a jisun ga kulubu riba da bayan yusba aini min asabi rahman ya gbaji ya halitta ya da tsakani wangini ba mine wangini shi ya tsoye ce wale wa isbatun ya asabi ji ya tsoye ce ke nube da hadis wani ko mm. ya gagan asabi na gaji ya halitta zo ya nun yi ma ke gan asabi na wajiyan tsoye ce ha ke na tsoye ce ga yi wani ukin na ne diga na kujayen wata ga a cikin hadis na ke bebe ga man ya mishi a ta yi tuwo harwala da na gabe ba tsoye cin wanta na tsoye ci a dagun wafi sheci ko da na ga jinsani ci fi bi ci biyo wa yarda ya tsoye ci un um, ci ga mutu tsoye ci un um, ci biyo ga fara ya tsoye ci ko un um, ci ngole un ci biyo ga tsoye ci wo bukata ji wuya wunan un ci ga ya biyo tsoye ci un ci biyo ba tsoye ci nan wani ce da gumi a ce yare ma ga wala in sa'ala ni la utiyanna nga baye be mimi ga yi wala in ta'aza ni magawa isti'aza be mimi ma nan ga waya ta be mi law idan na mi aguta ko mm. ce ca ce je da dawo bukata yu kan do no ga jiye chulo ba su yi cinan ce ca go bukata yawo ganne ba biya tsarin mukabala ko fa yasqaruna minhum sakhira Allah minhum inna ma nanu mustazin Allah yastazi'u bi wa makaru wa makar Allah ne bago ngoye zu be kaida na ji e bayana maza bayan ahli sunnati wal jama'a jinan wa ji wa ji wa ta ci makanta especially da ne ji katuno ko nga fi ji ti lamarin noma ko wundu su ji karatu kara kara kara kara kara kara kara yi ke ma manya ma fari shi aje fahimta wuce na umota ya kwaye goro ko hmm. mai a salafu salihu shi a kuke ba sai jin bayani ne mai gaskiya na ma bayani ya kwaye goro ji annabi sa a sallam ga yanzu na ila sama ila a duniya sai ci ya ci sama ko hmm. ya hadisi ya wa yanzu da ashiya ta arafa sai ce cin shi sama ya je lobiyan ifoyin arafin ya a ci yau malkiyama sai ce abi fuwar kiyami ya ji u yau malkiyama da fasil kaza bai na ibadi sai ce abi fuwar kiyami ya buji sakaya sakani ya wujujo ayi na ibata da tabbatarwa ta cin haki kuke mai yuno ko amma ga gaske kaifi ya kewaci cin shi nan a gadon noma wadda imani jin al-imamu malik ajin ga ya ciyar ke kai fiye istiwa wuyi na ga ya ciya rahman rashi istawa na a ga kai fastawa ke so ci lalata ta ciya al'arshi wani zanen ga ya ciyar kai fiye ko aliman mali ga al'istiwa wa malu istiwa wa yana gwaibe nuno ko wal kaifu kai fiya mai na yi ya wal imanu bihi wajibun imanu na mawajibi ne dole ya bin bin alkura mabiyar sunan wasu alu anuhu wa mordi ya ce kai fiya wucin hatun bidiyo na ga ya koyi boro ke mi na mai ga ya ganna da ya ce ke mi ma maliki ma ganna ya ce tuwa wani a ce a ga kayi da na lokacin ce sifat da ke na bu alqawlu fi ba'd sifati kalqawlu fi ba'd wal qawlu fi sifati kalqawlu fi zati hadisin ya sura hadisin ya ga halakallahu adam ala surati ta jalita ya nabi adam ta ce surubu riwayar na ce bin ala surati rahman man jiga gari tsarawar cikin hadisin nan ko jiga na ku amma ɗaya eh, dai dan bane kiyo eh, ji isbatin asura sifu ne sifatin sai ci bo ya bu hadisi na ga ra'aytu rabbi fi asani sura mi da tsaye ci mi ye da sura wanjo ngo ne mai enne na ne bisa sallam ne ne ji ba ta ya sura tsaye ci ko da hadisi na lauga tsoye ci a bi fa alkiyami na tsoye ci magabe to chake biye bibi ya fa alkiyami gabe ban da sura nun bebe mafanin wani wani ba ta ya tsoye ci be a sura amma sura ya tsaye ci wani bayan alittauja Wọ́n ti gáyìn akó, especially case ne ibn Khuzaima bai manwaci da bai ci ga hadisin nan ga wa tafwidu wani ne ba ga tafwidu tafwidu fil kayfiyya la tafwidu al ma'na tafwidu ya kayfiyya bi ma'ana sai ci da sifa kaza ma ke kayfiyyi ne yi ga wajen imani ga sai ci ga wanda yi wa mako la tufassiru shay'an min hadhihi la tufassiru shay'an min hadhihi bi hawaka ga ziyan da cimini ganda ya fassara da ya tuye gbawayi ma ko waje daga waɗikin da kai fiye na su sifayen nuzulu ji tabbatarwa amma a ke kai fiye nuzulu yi na ga waɗiya a ji tabbatarwa ga ce ce abin fari kiya mai amma ke wa bi na ga waɗiya wajen arabu kawai malaku saffan saffa hal yanzu ne yana ya ce umar lafi zularin mai algamami wani malaikar da kuliya al'amur ebe wato ya ce abin fari kiya mai ko ebe ga ji fassara ga nan dundu biye tun ya gbawa yi ma ko gada jo fasara wa yi ibe ilimi ya mu wa ibe dalili ya mu gada mai tumu ta sharu wa mu kan mu cici ma ko a shek fauzan ga wule baru fujiye na shi katula kuniya nan a janafe daga gaifi babiyan hmm. a tido ko a cafi gaga idan a tafe na dubu shifo ba a ga ciwo shi da bai ci ganin ya yi gimi shi so ko lan da ta ce gobe da yake ya tu ya a salafu salihu shi ya gana ga gaba biya kai da wata addini ne fi gan ko littafi na shi ma katin na shi wani alhamdulillah wa gashe ba a mu publish a mai wu ya gage da tsayen wuro bai fahimta wani lokaci da kukulu ya bai fi bai lugu a jini ma na fa'inna imana bi haza wajibun iman na wajibi ga nuna dole bai suna shi ya ce shi bai sifati ya ce shi wani lalasuna wani suna faɗu biya sai da suna ja tabbas na mege ga yi cece ya buga ya zuzu ga rusa kudi sun ne na shi kwata na yasi fango ne na sai kiyo na sai yi yi wani ba wani muhammadu ba mini yi maji ba cece wala maji ba suna je cece wala yi maji ba su sifati ya cece kama ya ku bi jalali ko wa ma ya fa ya cece ko suna ya cece na ya tabbatarwa na ya yana ma cece gari tabbatar ma ke lubbayin biyan zando mini ya ni tushi ba faman fassara shi amina zihi bi hawawu warar da ufa wa jahali da na gaji yadda da cimi ni ganna jo fasara bai tun ya buyi ko ci reject tuna za na ki da jami'a shunga wani lami to ya bugu wa za yi chuli ta ta tu ci bai zando ndoro a lista ali tawji ya bugu ya ka ja gun no ko hmm. sha Allah ta'ala ba ne gaji daidai nan Allah ba mu lada ana mai gacin bici na Allah gafarta mana wani ilmi inda Allah subhanaka Allahumma bihamdik shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik